assalamu alaikum malam masha Allah addu'a ake kenan malam alhamdulillah amin amin amin alaikum assalam masha Allah alaikum assalam barka da an lafiya lafiya alhamdulillah ya gida alhamdulillah barka da zuwa malam barka da zuwa malam da Allah tambaya ce da ni sarki tambaya ce da ni malam tambaya ta ba wani abu ne da Allah malam wai da gaske ana sayan aljanna da kuɗi janna eh, malam wai aljanna da kuɗi ana saya malam malam adamu malam adamu shi dan karu da mugun ta yi da ba a saida masa ba da mugun eh zan ah